Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. ¡Es kuma tsarin iyali kuma family planning na sahun shawarwarin kiwon lafiya da ke ganin kakkausar suka musamman a arewacin najeriya wala'alla ko saboda yadda tsarin ya ci karo da al'adun al'ummomin wannan yanki sai dai a baya bayan nan alamu na nuna yadda wannan tsari ke samun karbuwa ga dangadan walau ko saboda yanayin rayuwa ko kuma dalilai na lafiya da ma yadda jami'an lafiya ke ci gaba da wayar da kan mata wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan mako zai mayar da hankali a kai sai ku biyo mu. Zan likitoci Wasu alkalama daga jihar Jigawa mai yawan jama'a kusan miliyan takwas da kuma ke sahun jihohi masu yawan haihuwa a Najeriya sun nuna yadda ake samun karuwar matan da ke rungumar tsarin na iyali ko kuma tazarar haihuwa. Samu dai tazara tsakanin yara ko kuni karma ba amfani ne da ita ba mace za ta zo ta shan wahala ayyukan gida sun mata yawa ga kukan ɗa ga ciki ga me abin da ya gashi nan dai a cakuɗe. Eh na zo ni dan saboda hutawa haka da yanayin kula da lafiyar yara muna dan karba muka sai mun shekara uku ya muna karɓa. Wasu mata ke nan da ke kan layin karɓar maganin na tazara ko kuma ƙayyada haihuwa. Kafin yanzu jihar ta jigawa na sahun yankunan da galibi magungunan ko kuma ƙwayoyin na contraceptives da ke taimakawa wajen hana ɗaukar ciki kan yi kwantai. Sai dai a yanzu lamarin ya bambanta kamar yadda Hauwa Hamisu wata jami'a mai kula da cibiyar bayar da magunguna daga wata ƙaramar hukuma a jihar ta jigawa ke cewa. To da na zo lokacin muka zo kaya ma sai dai ka zo ka tada su lalace saboda ba a samun su client din suna zuwa amma yanzu a hankali ana wayar musu da kai su ma suna kara fahimta da kuma yanayin rayuwa da aka shiga mata suna zuwa suna karɓan tazara sosai da za ka samu ba su mutane ashirin talatin a wata ba amma za ka samu mutane lokacin sama da ɗari ɗari da hamsin. Duk da cewa ko a baya tsarin na tazarar iyali ya samu maraba a maraya matan karkara na sahun waɗanda suka juya masa baya amma a yanzu bayanai na nuna yadda maza mazaje a karkarar da kansu kan karɓo wa matansu irin waɗannan magunguna na tazarar iyali yayin da wasu kuma ke ƙarfafa gwiwar matansu don amfani da su. Tambayar a nan ko waɗannan dalilai suka kawo wannan sauyi? Dakta Yusuf Adamu Katanga ƙwararren likita ne a jihar ta Jigawa. To wani ma yana faruwa gaskiya a cikin al'umma wanda hakan yakan tunzura mutane su zo asibiti har a yi wannan abu. Idan aka samu kamar wata ta samu kamar yara da yawa haka ta yahuwa kamar guda goma haka za ka samu cewa ganin an haihu da yawa ita wata gajima wasu rike ta huta sai ga sun zo su nemi waya a ita zira haihuwa za ka samu kuma wasu matan suna da irin tunanin cewa su fa da su haɗa kaga da goyo da ciki to gwara sakura da ciki ya za a ce gayi suna shayarwa kuma a ce ga juna to haka duk da za a yi sai sun samu hanyar da za a samu su zo su kuma asibiti waya kwani da ba su dakatar da haihuwa na wani lokaci haka kamar yadda nake fara gama kuma tun azuma kan a da irin su ba so kawai ginin surar su ya canja ka gane ya za a ce ka gane irin surar da Allah ya ta halitta ta canja wannan yana faruwa a cikin al'umma sai ga mace ma ba ta haihuwa ba sai ta asibiti kuma ta yi kwanin da za a nemi hanyar da za a mata wannan tazara haihuwar ko da ma ce ta ce ta ciyo gwajin ciki kafin kai kwarin ba ta abin sai ta kwarin guduwa. Wata uwa daga yankin na karkara da ta nemi a yi sunanta yayin zantawarta da Abdulkadir Kiyawa ta bayyana dalilan da ke ta bayyana dalilan da take ganin su suka sanya mata makamantanta rungumar wannan rungumar wannan tsari na tazarar iyali a yanzu. Abin da ake gudu dai shine ciki da goyo ka zo baka yaye ba kana shayarwa sannan wani cikin ya shiga kai a wahale yaro a wahale jikin kama a wahale komai na kama a wahale zai kasance amma idan aka ce tsakanin haihuwa ta farko da ta biyu an samu tazara so za ka ga yaro ya taso cikin ƙoshin lafiya da shi na farkon da shi na biyun a baya kaman shekaru uku da suka wuce za a ce ko biyar gaskiya tsarin bai karbi kamar yadda ake so ba wannan kuma yana daga cikin jajircewa na ma'aikatan lafiya da suke wayar da kan al'umma in ka duba ta fuskar kamar a ce karkarar mu yawanci mutanen na haka karkarar mu an ɗan fi fama da wannan wahala ta tattalin arziki da aka shiga shi ma ya ɗan taka rawar gani amma gaskiya dai gaskiya magana ta gaskiya harkar wayar da kan al'umma ne tunda da babu wayewar kan al'umma har ba za a samu labarin ma cewan tsarin iyali ba to kaga kaman a karkara wance ta ga ta yi wance ta yi lafiya wannan ita ma ta yi lafiya to gobe za ka ga mai gidan ma shi da kanshi zai ce in an haihu a je a yi tsarin tazarar iyali. ƙoƙarin bayar haka shawarwari da gangamin wayar da kan jama'a sun taka rawar gani wajen karfafa gwiwar matan na karkara da na maraya rungumar tsarin na tazarar iyali ko da yake wasu na ganin matsin tattalin arzikin da ake fama da shi ya taka muhimmiyar rawa wajen tilasta wa jama'a rungumar tsarin sai dai masharhanta kan lamuran kiwon lafiya irin kwamrarci aibu musa kafin gana ya ce fahimtar muhimmancin tsarin shi ya sanya jama'a karɓar sa hannu bibbiyu a yanzu shiri na tazarar iyali a jihar Jigawa abu ne wanda misali gwamnati ta ba da goyon baya tare da su partners wato development partners da suke shigowa jiha da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida misali bangaren jarida kuma sun ba da gudummawa wajen ba da wayar da kai ga al'umma kuma wayar da kai dinnan ya hada da tararruka a gidajen masu unguwanni daga tai da hakimai da kuma taro na shiya-shiya da kuma rediyo da ake yawan maganganu maganganu akan wannan tazarar iyali kuma shi tazarar iyali kusan an ɗauke shi a matsayin abu da zai kawo wa ita kanta uwa mai haihuwa lafiya sannan ya kawo lafiyar kansu iyalin so duk yaron da aka ce akwai tazara tsakaninsa da kaninsa ka ga wato uwar tana cikin koshin lafiya sannan kuma za ka samu a kwanciyar hankali wajen zamantakewar su saboda haka wayar da kai da aka dinga yi na al'umma ta karkashin malamai daga yi masu unguwanni da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin mata da matasa ya taimaka wajen wajen su kansa a ƙauye su fahimci ma menene a shi kansa tazarar iyali din to shi yasa zaka ga cewa ana tururuwa asibitoci da guraren da ake ba da waɗannan magunguna ko kuma in ce abubuwan da za su taimaka wa tazarar iyali shine zaka ga daga ƙauyuka an fito ana karɓa wani abubuwa amma ba wai an danganta shi da harkar talauci ba sai dai Maryam Ado wata ma'aikaciyar lafiya a jihar Jigawa da ke a bangaren awo da kuma bayar da shawarwari game da tsarin tazarar haihuwa ta ce kafin yanzu mata sun yi wa tsarin na tazarar tazarar iyali gurguwar fahimta. A da a yanda suka ɗauki abin ba su ɗauke shi a yanda suka ɗauke shi a yanzu ba saboda suna gani kamar abu ne wanda zai hana haihuwa ga baki ɗaya. So yanzu kuma da lokaci ya ƙara gaba kai ya ƙara waya kuma ake ta ƙara faɗakar da su ake nuna musu cewa wannan abun ba wai hana haihuwa yake yi ba. Tazara ake nufi shine tsarin iyali. yana da kyau a ce mace ta samu hutu idan ta haihu zazara tsakanin yaron da take da shi da kuma wanda za ta haifa nan gaba so su ma akan kan kansu da suka yi suka ga kuma cewa eh tabbas abin da muke nufi shi din ne to yanzu suna karba alhamdulillah ba kamar da ba da suka abin fahimta ba ta daidai ba suke ganin su a matsayin kamar abu wata hanya ce da aka kawo ta hana haihuwa ga mata amma kuma yanzu suka fuskanci eh yanda ake nufi haka din ne tazara ake nufi to suna karba alhamdulillah ba kamar da ba akwai wasu ƙungiyoyi wanda suke taimaka mana a wurin irin wayannan aikace-aikacen haka so wayannan kungiyoyin su suka yi selecting din wasu mutane a matsayin mobilizers ka gane wanda za su dinga bin ƙauyuka suna faɗakar da waɗannan mata suna musu bayani cewar wannan abun ba wai abu ne na cutarwa ba tazara ake nufi sannan kuma sai gwamnati da ta ɗauki nauyin sanarwa a gidan rediyo saboda mutane suna yawan jin rediyo domin su ji wannan abin da ake magana a kai. Duk da wannan mataki da za a iya kira da gagarumar nasara musamman ga masu fafutukar wayar da kan jama'a kan muhimmancin na tsarin iyali ko kuma bayar da tazarar haihuwa wani batu kuma a jihar ta Jigawa shine yadda yanzu haka ake fama da kamfa ko kuma karancin waɗannan kwayoyi na contraceptive ko kuma magungunan na tazarar iyali. To duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. adadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu abdulkadir haladu kiyawa sunana azina bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.